Najif kashi na ashirin da 23 wallafar Maryam Obam wanda ni Yanti nake karanto mai saurare a cikin wannan tasha ta al'amarin duniya TV. Katse mata tunani da faɗin kira direba ki kici yana daidai ina da sauri ta ɗago tana kallon shi cikin mamaki lokaci ɗaya kuma ta sauke a cikin zuciya tare da danna 'yar karamar wayar da ta kira direba ɗin bayan ya ɗauka take tambaya kana ina. Dr. Jibrin ya ce ki ce mishi ga mu a garage ɗin. Ta ce ma direba ɗin ina garage ɗin nan ya faɗa mata inda yake tare da faɗin bari ma in fito in same ki kina daidai ina kalle kalle ta fara ta ga ana faɗin kaduna kaduna ta ce ina wajen da ake shiga motar kaduna in ka zo za ka ga wata mota benz fara ya ce gani nan zuwa tare da kashe wayar bai daɗe ba sai gashi ya zo yana buga glass ɗin motar da ke ɗage da yake ac a kunne yake dr jibrin sauki glass ɗin motar ya yi domin ta wajen shi ya buga mutumin ya ce sannu tare da kallon ibtisam da ke zaune ce gashi ya miƙa mata ledar da aka bashi Dr. Jibrin ya amsa tare da miƙa mata direba ɗin ya ce ki buɗe ki gani. Buɗe ledan ta yi ta ga wayar Samsam ta ce na gani. Direba ɗin ya ce oke tare da faɗin sai an ji ya gaba. sam kam ƙoƙarin saka sim ɗin take a cikin wayar. Dr. Jibrin kallon ta yi tare da faɗin saurayin naki da ya aiko miki da waya ta garage ai da kuɗin ya tura miki. Ibtisan ɗagowa ta yi ta kalle shi ta ga shi ma ita yake kallo. da haka ta yi ƙasa da kai tare da faɗin saurayi kuma dr jibrin bai kula ta ba sai motar da ya ja suka kama hanyar sukun ɗin kiran ummi ne ya shigo cikin wayar ta kallon dr jibrin ta yi cikin tsoro sai ta gan sai take ganin kamar ummi za ta ganta ita da wani inda ta ɗauka in ta ɗauka har kiran ya tsinke ba ta ɗaga ba sai kiran ne ya ƙara shiga ta danna ta ɗauka ta ce tare da fangana cikin sanyin murya ummi ta ce ibtisam an kawo miki wayar kin amsa ta ce eh ummi sai yanzu na amshi wayar amma abba bai bada da wuri ba sai yanzu direba din ya ban na amsa ummi ta ce aiko tun da safe ce ya bashi sakon kisan direbas din nan sai a hankali ibtisam ta ce haka ne ummi na gode sosai ummi ta ce ai dole ki godiya tun da an baki waya ba ta ce ha ummi aikin san ni ba wani damuwa damuna yayi ba kawai yanzu saboda assignment ne in an bamu in yi sacin sai yasa nake son babban wayar ummi please ki ma abba magana ina son laptop ma Ummi ta ce abin zai miki yawa ga waya ga laptop ki kira shi da kanki ki faɗa mai. Ibisam ta ce shikenan in an kwana biyu zan faɗa mishi ina girani. Ummi ta ce ga ta nan muna falo ne miƙa mata wayar Ummi ta yi. Girani na amsa ta fara faɗa kin yanke za ki dawo gida ki bar wannan karatun? Ibisam ta ce o oh, girani wai me yasa ke kullum baki da wata magana sai in bar karatu in dawo gida gaskiya in kina min haka zan daina cewa a baki waya girani ta ce tunda ina faɗa miki gaskiya ba ai dole ki ce haka ni dai gaskiya ne ba zan fasa faɗi ba boko bai da amfani sai fitsara da yake koya ma yara Efisam ta ce Girani, ai ba za ki taɓa ganin amfanin boko ba tunda baki yi ba, inda salatin Girani sa Efisam shiru, Girani salati ta saki tana faɗin. Na shiga uku, a ke ma har kin fara fitsarin ko? Kin fara koyin irin halin wancan ɗan banzan ko? Efisam ta ce kin ga Girani bye bye tare da kashe wayar tana dariya, sai da ta gama ta gama ta tuna da wa take tare gaba ɗaya sai ta ji wani iri yadda take ta waya tare da zuba surutu a gaban dr jibrin duk dai ta ji ta ƙosa su ƙara sata bar motar dr jibrin jefo mata tambaya yi tare da faɗin turare ɗinki ba ta son school right ibsam kallon ta yi tare da faɗin faɗin yana son sanin abin da ya danganci rayuwata ba na son irin haka amma a fili sai ta ce eh dr jibrin ya ce da yawa ana samun irin haka musamman akan yara mata iyaye ba sa son tura 'ya'yansu high institution saboda yadda yara ke lalacewa duk da ba duka aka zama ɗaya ba amina ko da ban san tarihin ki ba yadda kike da diresin sau biyu na ganki hakan ya burge ni ya tabbatar min da kin samu tarbiyya ko daga yadda kike magana kin kina yi kina jin kunya ina son in baki shawara kar ki sake kawaye su canza miki irin tarbiyyar da aka baki domin idan kika biye ma ƙawaye za su canza miki rayuwa daga irin tarbiyyar da aka baki just be yourself kakki bari wani ko wata su canza ki rayuwar jami'a abin tsoro ne yara da yawa sun zo ustazai wanda jami'a ta canza su suka fara fin ƙawayen banza so please kar ki zama ɗaya daga cikin wanda ƙawaye za su yi galaba a kan ki? ina son ki sani jami'a ba ta canza mutum daga inda yake sai ya yi hulɗa da ƙawayen banza you have to be very careful da wanda za ki dinga hulɗa da su ko ki ga mutane kala-kala I don't have to tell you wasu irin mutane za ki gani but you have to be very careful. Tisam shiru ta yi tana nazarin maganar Dr. Jibrin wanda ta san gaskiya yake faɗa mata to amma abin tambaya a nan ne mai yasa yake faɗa mata tunani ta ta yi shi ko bai ƙara kula ta ba har suka isa school ɗin ya yi fakin ɗin motar sannan ya fito ita ma ta buɗe ƙofar motar kubar da ke cikin motar saurayin ta ga Ibtisam a motar Dr. Jibrin ta fito kubar sakan baki ta tana mamaki tare da faɗin ikon Allah ita kam Ibtisam kallon sai tare da faɗin nagode da dakatar da ita yi da hannun shi ya ce no need ba na buƙatar godiya yana faɗin haka yayi gaba abinsa da ido ta biyu tana mamakin mutumin da aka ce baya wasa gashi ita yana kula ta ko dai shari ake masa kubura ce ta zo inda take tana faɗin Haba, yanzu na gane inda kika dusa Ibtisam ta ce mai kenan? Kubra ta ce, ai na ganki da daga Jibrin, ashe har fita kuke yi, sai yasa kike kare sa. Haba, na yi mamaki da naga kin ya ce ki zo ofis din shi, ashe babban aiki aiki zai yi, ya ga yarinya yar Shila, Chocolate Beauty. Ibsam ta ce, "Mhm, kubra kenan, kin ga kin kin kar kin ga kin ƙara mishi mummunan zato, yanzu abin har da ni kika haɗa abin da kike tunani ba haka bane sannan wallahi Dr. Jibrin mutumin kirki ne ba na banza bane kubar ta ce ko dai ki faɗi gaskiya dai domin ni ba cin shi zan yi ba dan na ga kaman kina kishi ne Ibtisam ganin ko ta mata bayani ba yarda za ta yi ba ya sa ta yi gaba tana faɗin uhm, bari in je ciki yunwa nake ji kubar ta ce ai dole ki je ciki tunda kin kusa ki je ki huta Ibtisam dai gaba ɗaya gaba ta yi tana faɗin Allah ya kyauta ya kuma shirya to idan muka shallaka can ƙasar dubai najib ne zaune a kan gadon ɗakin da yake kallo ɗaya za ka ma ɗakin ka gane hotel ne najwa ce ta fito daga toilet ta zauna akan jikin najib daga ita sai tawul fara shafa mai fuskatai tare da saka harshen ta akan leɓen bakin shi ta fara tsutsa lokaci ɗaya ta cire bakinta daga nashi tare da kallon shi ta ce najib mai zai hana ka aure ni najib wani irin murmushi tare da faɗin aure ta ce eh Najib ka ya girgiza tare da faɗin babu magana aure a tsari na yanzu akan me zan yi aure bayan abin da mai aure yake samu ni ma ina samu Najwa ta ce ba ka son ka ga ka hayu kana da yara murmushe tare da ita a cikin shi ce zan miki ciki sai ki haifar min bebi guda biyu ko uku sun ishe ni kwas ban son hayaniya Najwa ta ce uhm, ni dai Najib mu yi aure fi please I really love you Najib ganin yadda ta yi ya sa ya ɗan sake ta tare da faɗin not now ban shirya ba za ta ƙara magana ya sa bakin shi cikin nata ya fara kisan ɗinta sosan harshen ta yake na ja yana saki tare da kama ƙasan leɓenta yana tsotsa ɗauki lokaci a haka aƙalla sun kai wajen minti biyar suna shan bakin juna juwa kam gaba ɗaya ta fara tafiya domin har HP ɗinta take jin sa a cikin alaman ta ciki Hannunta ta sa ta ƙara matsa Najib a cikinta tare da fana I need you please. Najib ɗan ture ta baye tare da kallon fuskanta yadda take wani lumshe ido kamar an sa mata banana cikin HQ. ta ya fara taɓawa yana masu isu da yake tawul ne a cikinta sai ya cire mata shi duka da suka bayyana a fili a duniya na na son nono don haka gaba ɗaya yake mata yake matsa mata su da duka hannun shi guda biyu ita kam na juwa ba ta komai sai masu mai baya tare da shafa mishi baya tana mai tafiyar tsutsa da hannunta lokaci ɗaya na ya sa harshen shi akan nifol ɗinta ya fara tsutsa ta da kaɗa harshen shi akan nifol ɗinta na ba ta komai sai sauke shi tare da faɗin Ash Sweet sun ɗauki lokaci yana shan nipple ɗinta kafin ya sake ta ya tasar da ita ya miƙe shi ma lokaci ɗaya ya kamo ta ya kwantar da ita a kan gadon ɗakin ƙafanta guda biyu ya ɗaga tare da tare mata su ya shiga ta ya sa banana ɗin shi cikin HQ ɗinta wannan shine butterfly style irin yadda na ya mata da ƙarfi yake fokin ɗinta tana sakin ihu da ƙara tare da ƙara faɗin fuck me fuck me Ash fuck me duk wannan abin da take faɗa tana faɗin shi ne cikin ihu da ƙarfi shi kan najib ya ɗauki lokaci yana mata haka kafin ya cire banana ɗin shi ya sa harshen shi akan niful ɗinta yana tsotsa najwa ba ta komai sai nishi tare da shafa mishi bayan shi lokaci ɗaya najib ya cire bakin shi daga lifol ɗinta ya ɗago ta tare da juya ta baya ta yi kneel down tare da tura mata hannunta ya kai ƙasa gwiwinta akan gadon akan gadon Banana ɗin shi ya maida ya fara fokin ɗinta. Sun ɗauki lokaci mai tsawo suna haka kafin ya barta tare da sakinta tana saukar da wani irin nishi mai sauti. Najib tashi ya je toilet tare da yin wanka ya zo ya sa wasu kaya ƙanana ya mugun kyau dama ba dama ba baya ba wajen kyau da haɗuwa sai dai mu ce babu kyan hali. najuwa ganin ya shirya sa ta ce ina za shi Najib ya ce za ni cikin gari kin san gobe zan bar kasar nan in koma Amerika. Idanta na kan shi ta ce tare za mu koma Najib ya ce nope ba tare za mu koma ba i'm going back alone ta ce na najib mu koma tare please bai kuma kula ta ba sai fita da yayi ya bar mata ɗakin to idan muka sake shallakawa muka dawo gida najeriya a wato a birnin kaduna wato ibiyu zaria ko da sam ta je ɗaki ganin zara ta yi tana cin abinci zara ta ce ina kika je sam ta ce na je amsa waya ne abba ya bada a kawo min zara ta ce ne kika tafi ke ɗaya sam ta ce dr jibrin ya kai ni Zara ta zaro ido tare da faɗin wani ci Jibrin ba dai wani lecturer ɗin ba, Ibtisam ta ce, shi wallahi, za ta ce to fa amma wallahi kar ki ƙara bin shi zuwa ko ina in ba so kike a miki kallon mutuniyar banza ba. Ibtisam ta ce ta ce kai mutane to wallahi shi ba mutumin banza ba ne nan ta bata labarin ta ba Zara labarin abin da ya faru har da shawaran da ya bata da abin da kubura ta ce mata. Zara ta ce to kin gani ba ko ba ɗan iska ba ne wallahi idan mutane suka ga kina wato kina yawan shiri da shi za su fara zargin sannan sannan ai gashi ita kubura abin da take faɗi abin da take faɗi ya dai kamata ki kame kanki wallahi kar ki ƙara yarda ki shiga motar shi duk da ya taimake ki ne gwara ka tsira da mutuncinka ki yanzu ba kya tsoro yadda ya kai ki amsan waya ki haɗu da kabir mai zaki faɗa ma kabir ɗin wallahi ko mai zaki ce mai baki da mafita tunda ya ganki musamman idan ya ji lecturer ne da fizibrin ɗin kin ga zargi zai shiga tsakaninki da kabir ɗin is better komai zaki yi ki dinga taka tsantsan a kai Ibtisam ajiyar zuciya ta sauki tare da faɗin ni ma ban ɗauki hakan a bakin komai ba. Zara na yarda da kaina kuma bana neman yardan kowa sai na Allah sannan dan Dr. Jibrin lecturer ne dan ya taimake ni sai ya zama laifi duk mutumin da zai fito ya nuna maka kayi taka tsantsan ya baka shawara wallahi mutumin kirki ne Zara ta ce haka ne amma dai ki kiyaye abin da za a yi zargin ki domin a zargi mutum babu daɗi Aisha ne da kubura suka shigo ɗakin Aisha ta ce a'a ta Dr. Kabir ashe love ake yi Ibsam ta ce uhum love kuma kubura ta ce kai Ibsam kina da ɓoye-ɓoye to me in kuna love ɗin kar ki manta fa ɗazu a motar shi na ganki kin fito mutumin da baya kula kowa ko wasa da mutane shine zan ganki a motar shi kice babu wani abu a tsakaninku Ibsen ta ce hmm ba za ku gane ba ne Robert ta ce ai kam ba za mu gane ba kam Hawa ce ta shigo ɗakin hannunta ɗauke da leda guda biyu manya daga duka alamu shopping ta yi Aisha ta ce sai yau ya bar ku Hauwa zama ta yi tana faɗin ke dai bari ni yau na dawo ne saboda yanzu Kaduna nake son shiga cikin daren nan Aisha ta ce mai zaki je ki yi a Kaduna Hauwa ta ce wallahi club sani Aisha ta ce wani kulob kuma duk wanda ke cikin zari sai kin je Kaduna Hauwa ta ce Empire zani akwai wani saurayi na da ya zo ya ce in same shi can Aisha ta ce lallai Hauwa ta ce ko zaki je ko zaki ne mu je Aisha ta ce kai zaki kama min hotel inda zan kwana daga kulob din Hauwa ta ce ba ki da matsala an gama hajiya ta kar ki damu saurayi na sai kama miki ki ma ku bari ki zo mu je kuma ta ce bari in je in sa kaya mu je da sauri ta tashi ta bar ɗakin ta fita. Ita ma Aisha kaya ta sa ta fara sawa Hauwa kam ledan ta ta zo da shi ta buɗe ta ciro wata shegiyar riga ta sa kusan duka nononta ana gani domin rigar ta kama ta sai ta bulluko mata da ta suka daga suka dago suka fito waje Aisha ce kai wannan rigar ta min kyau wallahi nawa kika siya Hauwa ta ce wanda kika haɗa ni da shi ya siya mana ni da zi kallon su Ibtisam Hauwa ta yi tana faɗin ko kuma za ku club ɗin ne ku zo mu je Ibsam da Zara har da sauran haɗa baki wajen faɗin a'a sai kun dawo a ce kuna bani mamaki me dan kun je club ni ban ga wani abu ba ku zo ku ga mai duniya ke ciki Ibsam ta ce ku dai ku je kawai Kubar ce ta shigo ta sa wani wando tirikwata tare da wata top cibiyarta a buɗe sai ta yafa wani karamin gyale a kanta hawa ta ce shegiya kubar kina zuwa wannan club ɗin za su bari ki shiga kin san yan faya ba dressing ɗinka ki shigar da kai in shigar ki bata yi ba ba za su bari ki shiga ba domin ba wajen zuwan yara ba ne dariya suka saki tare da cewa aish ta ce to ke kubura gobe in za mu dawo wani kaya za ki sa ki shigo school kubura ta yi dariya tare da nuna ma aisha wata after dress da ta sa cikin jaka ta ce ita zan ɗaura a kai mana aisha ce oho yanzu na ji batu da suka yi bayan sun yi masu ibtisam sallama akan sai gobe za su dawo ibtisam bayan sun fita ta rufe kofar tare da dawowa ta sa abinci zara ta ce wallahi ina son in je ga wannan club din in ga mai suke yi a ciki ibsam ta ce mai ko suke yi in ban da iskanci ki duba irin shigar su fa Zara ta ce Allah ya kyauta wata rana mu je mu ga irin yadda suke yi Ibsam ta ce rufa asiri dariya Zara ta saki tare da faɗin wasa ni ma nake yi washe gari da safe Ibtisam da Zara suka gyara ɗakin Ibtisam bata da lecture Zara kam tana da shi karfe goma don haka lokaci na yi Zara ta wuce Ibtisam ganin haka ta fara kokarin ɗaura masa abinci cikin lokaci kaɗan ta gama masa shinkafa da miya ko da ta gama wanka ta shiga ta yi bayan ta fito ta sa wani wando da top karan wayar ta yasa ta ɗauka ta ga kabir ne tana ɗauka ya ce gani a gate school don ku ki fito ki zo ki shigo da ni ta ce da gaske ya ce yes I'm serious ta ce okay gani nan hijab ta sa akan kayan da ke jikinta ta fita da yake da nisa zuwa bakin gate mashin ta hau aiko tana zuwa ta ga motar kabir abun mamaki ya bata shi da abokin shi tahir kuma motar ta yi kafir ya sauke glass ɗin motar tare da faɗin shiga mace bude buɗe bayan motar ta yi ta shiga suka fara tafiya har cikin makarantar tana nuna masa hanya kusa da suka wato suka faka motar a wajen parking space da ke kusa da hostel ɗinsu ta ce i thought wasa kake min kabir ya murmushi tare da faɗin ta ya zan yi wasa da princess ɗina na yi misin ɗinki na ji ban iya haƙuri yasa dole na zo in ganki dariya ta yi tare da gaida tahir da ke gaba yana jin su tayar ya ce ai na yi shiru tun da kun manta ina motar ebisam ta ce ai haƙuri ban manta ba kawai ina mamakin zuwan ba zata ne kabir ya caɗi, da faɗin sorry ma ft na so in faɗa miki sai kuma na ce bar kawai in so in miki surprise ta ce ai kam su ya hanya ya ce lafiya kalau mai amaryata nan da wata hudu da kwanaki murmushi ta yi cikin jin kunya tayar ya ce haka ne kam Allah dai ya nuna mana wannan rana cikin ƙoshin lafiya ya sa a yi da mu kabir ya amsa da amin ta karɓi sam cikin ran ta amsa da amin kabir ya ce ma ban ji ce amin ba murmushi ta yi tare da faɗin na ce ta yare ce cikin zuciya ta ce komai bata ce komai ba sai dariya da ta yi ta yare ce Ibtisam ya kamata mu san wani event kike so ki don mu fara shiri Ibtisam ta ce event kuma ni na buƙatar wani event kabir ya ce no my dole mu yi event auren soyayya ne fa ba na kiyayya ba dariya ibtisam ta yanda kabir ya yi magana tayar ya ce ai ko na kiyayya ma ana event kabir ya ce to kin ji ibtisam ta ce to yanzu ni ban san mai zance ba kabir ya ce ina ga mu yi dina ta gefe na ta wajen ki kuma sai ku yi bridal shawa da kamu in kina da wani abu kuma sai ki kara domin in san abin da ma ke shiryawa ibtisam ta ce nob abin da ka faɗa is okay ba na son event ya yi yaba sosai Jabir ya ce ok ma Ifti yanzu dai zaki bridal shawa da kamu so duka a hall za a yi sai kuma Dina ta ya ce bridal shower ango na zuwa Ipsam ta ce a'a baya zuwa Oli amarya da prince ɗinta ne tayar ya ce to naki a canza mana a canza mana ango ya zo dariya suka yi shi da Kabir Kabir ya ce a'a ba za a yi haka ba Dina kawai za a yi duka da amarya da ango amma duka biyun kamu da bridal shower babu wanda zane Epsom ta ce amma ango na zuwa kamu aishi da abokai su zo suyi yi su tafi Kabir ya ce ma FT ki bari ranar dina kawai ban so su yi ta kallon ki Tayar ya ce au haka ne to daɗin abin mu ma muna da mata balle a mana gori Epsom ta ce ba gori bane gaskiya ya faɗa Tayar ya ce taron danki za ku yi min Kabir da ce a'a ka sani da ita komai namu ɗaya ne ɗauko wata leda yayi na wata wato na waya ya miƙa ma Ibtisam ya ce gashi ta ce ba na faɗa maka abba ya aiko min da wacce ka siya min ba Kabir ya ce kin faɗa min ni kuma na riga na siya wannan sanda kika faɗa to kin ga sai ki haɗa biyu wannan iPhone 7 ne kin ga wancan Samsung ne sai ki haɗa da ma na ga ku mata wayar ku kenan iPhone dariya ta yi tare da faɗin ni wallahi da ka bar shi Kabir ya ce kin ga amsa nan ba zan riƙe ba amsa ta yi tare da faɗin na gode Allah ƙara buɗe. tayar da ke gaban motar har cikin ran shi ya ji daɗin addu'an da Ibrisam ta makafir wanda ya zama ta sai ka sai musu abu babu godiya wata raina mawa ma za ta yi sun daɗe suna fira kafin kabir ya ce za su tafi Ibrisam fita ta yi bayan ta yi tahir sallama shi ma kabir fitowa yi tare da matsawa inda take yana faɗin ma ifti please banda be ma prince please kin ji kai ta ɗaga mishi alamun to ya ce sai yaushe kuma ta ce sanda ka zo ya ce oke ana ta aikin gidanki ta ce allah ya taimaka ya amsa da amin dr jibrin tun daga nisa ya hango su lokacin da kabir ya ibtisam sallama ya shiga mota suka tafi daidai lokacin dr kabir ya karaso kallon ledan wayar da ke hannun ibtisam ya yi tare da yin gaba tana gaida shi bai ko ba ta amsa ba ya wuce ya shiga motar shi to masu sauraron mu mu ma dai sai mu ce anan za mu tsaya sai ku biyo mu a cikin shiri na gaba domin mu je yadda za ta kaya mun gode